Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. barkanmu da sake saduwa da ku a sabon bidiyon mu a yau. Yau bidiyon mu zai muku bayani ne a <clears throat> ga masu amfani da shafin WhatsApp, Telegram ko Messenger. Ta inda idan kana offline ko kana online ko kana wani busy idan mutum ya turo maka da saƙo. zai mayarwa da wancan reply cewar kana yin wani abu ma'ana zai tura mai saƙon da kansa ba tare da kai ne ka daddanna ba misali kana offline ka ajiye wayar taka ko kuma kana wani uzurin ka ka ajiye wayar taka dai a online kake baka kashe data ba sai wani ya turo ma da saƙo to kai kuma baka ga saƙon nan ba to direct wannan whatsapp din zai gaya wannan mutumin cewa kana yin kaza kana yin kaza da kansa ba tare da ka daddanna. sannan har ila yau shi ma messenger kamar yadda whatsapp din yake shi ma haka yake idan mutum kowa san dai messenger da telegram duk inda wani ya turo ma da sako baka online ko kuma baka hau ba zai mayan mai da shi sakon cewa kana yin wani uzuri shi da kansa ba wai lallai sai kana amfani da whatsapp business ba ko kuma wani kowane irin whatsapp kake amfani da shi in dai har whatsapp ne aka turo ma shine yadda za mu yi ƙoƙarin mu koya muku domin ku gane sai ku kasance da wannan channel mu new hausa tech tv Thank you. Assalamu alaikum barkanmu da dawowa kamar yadda muka gaya muku za mu nuna muku yanda whatsapp ɗinku telegram ɗinku messenger ku za su ringa yin magana da kansu to yanzu za mu tafi direct mu nuna muku kafin sannan wanda ya kasance wannan shine karansa na farko ya ci karo da wannan channel ta mu sai ya je mana subscribe sannan ya danna mana kararrawa ta inda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za a sanar da ku sannan a danna mana liking ta inda za mu samu ƙarfin gwiwa da kuma yin shaya ɗin bidiyos ɗinmu idan mun ɗora shine za mu samu karfin gwiwar ɗora muku sababbin shirye-shirye waɗanda suke na zamani ake yayin su suka fito sababbi yanzu za mu tafi kai tsaye domin mu nuna muku sai ku biyo mu daga farkon bidiyon nan har ƙarshe domin ku gane wa idan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barkan mu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo a yau bidiyon mu kamar yadda muka yi muku bayani a baya cewa za mu nuna muku yadda za ku ainihin sa whatsapp ɗinku kowane iri ne ya yi magana ma'ana autorefly kenan maka ce whatsapp ya yi magana ma'ana yadda ko da a ce wai ka tana kashe ko kuma ba ka son ka ainihin taɓa a lokacin ko da data ka tana kashe ko da tana kunne whatsapp ɗinka idan aka yi maka magana ba zai bar mutum misali ya yi tunanin ko wulakanci kai mai ko menene ba whatsapp ɗinka da kanshi zai ba wannan mutumin amsa to don haka ba tare da bata lokaci ba kawai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe so abu na farko da mutum zai fara yi yanzu shine zai nemi play store ɗinsa kamar yadda kuke gani mu ga play store ɗinmu nan kawai sai ka zo sai ka danna akai boom bayan ka danna akai ya bude maka haka zaka zo nan waje inda aka rubuta search for app and games din kawai sai ka danna akai boom bayan ka danna akai zaka rubuta sunan application din kamar haka za ka rubuta suna application ɗin kamar ka shine whatsapp auto whatsapp auto kawai sai ka zo nan waje inda ka sa alamar sacin ɗin nan kawai sai ka danna akai boom bayan ka danna akai kamar yadda kuke gani ga application ɗin nan ya bayyana sama da ainihin mutum dubu talatin da hudu ne suka review din wani application ɗin kamar yadda kuke gani application ɗin yana da 5.8 megabyte sannan daga kan ɗan shekara uku zuwa shekara ɗari dubu su ne za su yi amfani da wani application ɗin kamar yadda kuke gani sama da mutum miliyan ɗaya ne suka yi downloaded ɗin wannan application ɗin kawai sai ka zo nan wajen inda aka sa install ɗin nan kawai sai ka danna kai boom Mm-hmm. kamar yadda kuke gani ga application din nan ya gama installing kawai yana dan sacin ne kadan bayan ya gama sacin za mu bude shi sai mu je sai mu nuna muku yadda abin yake mm, mm. kamar yadda kuke gani bayan application din ya bude sai ka zo nan wajen bayan ka gama install dinsa gashi nan inda aka rubuta office din nan kawai sai ka danna akai boom bayan ka danna kai zai nuna maka haka gashi nan nan wajen gashi nan nan inda aka rubuta auto reply text din nan a nan wajen za ka rubuta abin da kake so ka rubuta misali idan kamfani ne da kai idan wani abu ne da kai duk da dai menene duk ma dai menene a nan wajen zaka zo ka rubuta abin da kake so ka rubuta gashi nan inda aka sa alamar fensirin nan kawai sai ka danna akai bum bayan ka danna akai gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan sai ka rubuta abin da kake rubuta gashi nan inda aka rubuta hi gashi nan sai ka rubuta abin da kake bukata ka rubuta gashi nan kuma sai ka zo sai ka zaɓa suka ce custom reply suka ce service reply sai ka zaɓi wanne ne daidai da ainihin abin da kake so ka yi sai ka ainihin dangwala a kai haka misali mu yanzu mun dangwala akan wannan bayan ka dangwala a kai za ka ainihin danna akan wannan gut din gashi nan wannan market din bayan ka gama rubuta abin da za ka rubuta kenan a nan gurin nan kuma kamar yadda kuke gani nan kuma idan baka bukatar ka rubuta wani abu shine za ka zo ka zaɓa a nan wurin gashi nan i am busy gashi nan dai ga abubuwa nan daban-daban gashi nan i am driving to test you later gashi nan dai sai ka zo ka zaɓa abin da kake abin nan ma'ana uzurin da kake so shi wannan application din ya ba ma wanda ya maka magana kenan nan kuma gashi nan zaka zaɓa ne wanda kake so ainihin shi wannan application din ya dinga tura ma wannan sakon suka ce gashi nan nan wajen gashi na everyone kowa da kowa nan kuma my contact list iya wanda suke ainihin cikin ka wanda kake da lambobin su nan kuma expect my contact list ga dai shi nan nan kuma gashi nan expect my phone contact gashi nan nan kuma idan ka danna akan wannan shine ka ce hadda group group ma shi wani har da group group ma shi wani application din zai dinga tura wannan sakon naka gashi nan kamar da kuke gashi nan abin da ya shafi whatsapp gashi nan duk abin da har da instagram ma gashi nan da messenger da telegram duka duk wani abu dai da shi wannan application din zai iya yin wannan auto auto reply din zai iya tura musu wannan sakon karta kwanan gashi nan kamar yadda kuke gani za ku zo duk application ɗin da kake so wannan ainihin application ɗin ya dinga tura ma wannan sakon karta kwanan za ka ainihin yi makin a kai gashi nan kamar haka gashi nan yadda muka abin nan mun ce kowane application a nan abin da ya shafi whatsapp da whatsapp business ɗin da ainihin messenger da instagram da telegram duka misali muna so wannan application din ya dinga tura musu wannan sakon gashinan nan kuma aka ce custom reply shine idan kana so ya yi maka wannan idan kana so ya maka aiki ta wannan bangaren sai ka zo nan wajen gashinan wannan da alama ya kwadin sai ka danna a kansa shine ka kunna shi kenan nan kuma welcome message misali idan ka ainihin kunna wannan dan haiko din kamar zai dinga yi wa mutum misali sakon barka da zuwa kenan misali idan kana so ka rubuta gashi suka ce welcome thank you for contacting me i will menene yadda zaka abin nan dai barka yadda dai zaka tsara dai abubuwan naka wannan shi bangaren barka da misali kamar mutum yau ya fara ainihin yi maka sako kenan shi wani application din zai tura mai sakon barka da zuwa kaza kaza kaza kaza kaza da bayanan abubuwanka shine zaka da bayan nan kuma gashi nan wajen inda aka sa alamar dan fensir nan shine zaka ainihin zo sai ka danna kai sai ka rubuta abin da kake bukata gashi nan zai nuna maka sai ka rubuta abin da kake bukata shi wannan application din ya dinga ainihin turawa mutanen da ainihin sababbi ne a gurinka gashi nan nan kuma ga ce sync shi ma kana so yi maka aiki ta wannan bangaren nan shi ma kana so yi maka aiki ta wannan abin na din sai ka zo wannan dan alama aiko din shi ma sai ka danna a kansa da ka danna a kansa ka ainihin kunna kenan gashi nan nan wajen gashi nan shi ma sai ka zo ka zaba ah. automatical everyday gashi nan idan kana so kullum ya dinga ainihin shi wannan aikin akan wannan abin kenan nan kuma aka ce sai ba nan kuma za ka je ka ɗauko link ɗin ainihin shi wannan website ɗin naka ko kuma shi wannan abin da kake yi misali za ka ɗauko link ɗinsa sai ka ainihin sa shi a nan wajen kuma yadda kuke gani suka ce configure your saving gashi nan url url together fly for incoming message duk wani message da zai zo shi wannan abu na din zai dinga turawa da wannan link din na ainihin wannan abu na din naka kenan link din wannan website din naka to nan kuma gashi nan idan kana so ka yi ainihin joinin da su kai sanin da su shine zaka zo sai ka danna akan wannan sync in din da ka danna akai zai nuna maka gmail din da kake amfani da shi bayan ya nuna maka ainihin gmail ɗin da bayan ya nuna maka gmail ɗinka shine ka zaɓi gmail ɗin da za ka yi amfani da shi a kan shi wani application da idan kana so kai sin in da su idan kana so ka ainihin ciki um, idan kana so ka ainihin um, yi rijista da su yawwa idan kana so ka ainihin yi rijista da su shine ka danna akan wannan sin in din sai ka rijista da google account ɗinka gashi nan nan wajen kuma za ka sa ainihin phone number ɗinka ne kamar yadda kuke gani gashi nan ka ce whatsapp business za ka zaɓi akan wani whatsapp kake so yi amfani misali gashi nan suka ce send message to anyone without saving their contact zai dinga tura ma ainihin wanda ba su da namban ka a wanda ba ka da namban su a cikin wayarka zai dinga tura musu sakon phone number ɗinka da kuma message ɗin da za ka ainihin rubuta shi a nan wajen a nan wajen ne za ka rubuta message ɗin da kake so ka rubuta ko kuma duk dai message ɗin da kake so ka rubuta ko ka saving ko kuma ga number ta zaka iya saving duk me dai menene shi wannan application ɗin zai dinga tura ma wanda ba ka da ainihin namban su a cikin wayarka zai dinga tura musu wannan sakon. to duka duka anan muka kawo muku karshen wannan bidiyon da Allah kada ku manta da lakin din bidiyon mu da share din bidiyon mu da yan uwa da abokan arziki duk wani chatin din da kake yi ka sha din wannan bidiyon saboda wasu masu amfana wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh